وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا ba mu aiko ka ba ya kai wannan manzo sai don ka zama mai yin albishir ga wanda ya biyayya ga Allah da imani da aiki nagari kuma mai gargadi ga wanda ya saba masa da kafirci da sabo